'yan masasara ce na fara ji ga jikina kuma ina jin kasala na yi zaton ko cutar masasar cizon sauro ce bayan gwaji sai aka gano na kamu da cutar coronavirus sai suka kai ni a babbar asibiti na yi kwana goma sha hudu aka yi ta mani magani da sinadarin chloroquine bayan mako biyu sai na samu waraka aka fitar da ni daga asibitin kanan aka umarce ni da in yi wasu kwanaki goma sha hudu a killace a gidana rana ta farko da aka tabbatar kana da coronavirus ya kaji. <laughs> ce mini aka yi na kamu da cutar coronavirus hakikan na razana da farin ganin killatar da aka wa dukkan wa'anda kenan kewaye da ni a lokacin da alamun suka bayyana. A likita baka ci karo da bambance-bambance ba wani iri haka? Dukansu sun nuna kwarewarsu sun yi iyakar kokarinsu don na kasance bani da damuwa. Bayan dawarka gida wajen aiki ko ka ci karo da wata tsana? No. A'a, mutane hakika suna tsorata, amma na lura da na samu tabi'o'i masu daidaito. Wane irin bambanci ke akwai tsakanin cutar numfashi da coronavirus? Bana iya ba da shaidar bambancin da ke akwai da sauran cututtuka ga wahalar samun numfashi. A nan halin dai huhuna ne ya soma kaba. Da farko ya misalta kamar cutar cutar masassarar cizon sabroni sai dai kasalar ta tsananta kamin zaman asibitin har zuwa daga baya. Mala Alexandro, coronavirus duk da cewa akwai ta a ta shiga sauran yankunan kasar mu. A matsayinka na tsohon mara lafiya wani kira gare ka ga mutanen da ba su yarda da akwai cutar ba da kuma waɗanda suka harbu da suke ganin tasu ta ƙare. Cutar akwai ta a yi hatara, mahukunta sun ba da matakan kariya, a mutunta su, a riƙe su, da mutum ya ga wani alamu yana ɗan shaku-shaku to ya sa kira ga jami'an kiwon lafiya ko kuma ya je asibiti ba tare da fargaba ba. A can za a wa mutum magani kuma ya samu waraka bayan haka ba wata matsala.